yanzu misali ina ci gaba da muku misali yanzu ku duba nan alanuhu ne darakto dauda ka hutu rara ya jago ya jawo rundunar kanu daga baki ɗayan su barkatai suka zo Nijar suka yi waka siyasa suka kwashi miliyoyin kuɗaɗe suka koma kwanakin bayan nan kuma saboda tsabar renin wayo magana da kowa bai yi remarken ta ba ku gane cewa renin wayo bane suke mana ba wai iya yaran su bane ke wannan ɗabi'a duk kusan haka ne rarara ana interview da shi a DLC DLC in ji su su yan Najeriya a DLC ana tattaunawa da shi cewa shi ya kawo shugaban kasa a Nijar dan Allah ku duba wannan ba ƙara zagi ba mawaki daga wata ƙasa yazo ya ce ya kawo muku shugaban ƙasa a cikin ƙasar ku matasa mutanen Nijar ku ganewa sannan ina so matasan mu ku ƙara ganewa ba wai a ce shugabannin mu ko gwamnonin mu suke kawo waɗannan mawakan ba duk inda farti yake na duniya in aka tattauna ana reunion akwai kowanne da irin aikin da ake ba to irin mutanen da ake ba mukaman bunƙasar da farti su suke gayyato mana mawaka kar ku zargi manyan shugabanni yawwa na farko kenan nusar da ku akan wannan su suke gayyato waɗannan mawakan su sa su yi masa waka kuma waka da ake yi ana yin ta ne don mabiya farti tunda harka ce ba wa'azi bane ake a harkar kamfen dole ana bukatar nishaɗi yan uwa su ji daɗi dan a yi abin nan yanzu rarara ko a ƙasar shi kun san ba zai iya kawo shugaban ƙasa ba sai wanda Allah ubangiji ya kadarta yan Najeriya suka zaɓa amma ya ce ma yan niger shi ya kawo musu shugaban ƙasa kun gani wannan kun ga ai zagi ne da cin fuska to ina so matasan mu mu gane mu rinka kira mu rinka kira wa mutanen mu yan siyasar mu kananu masu gayyato mana mawaka su daina kwaso mana waɗannan kwamacala saboda akwai renin hankali da iskanci a ciki in ka saurari waƙoƙin 'yan siyasa ma zan ɗora muku wani bidiyo da aka ma tsohon shugaba Muhammad Yusuf wallahi 'yan Nijar ne suka tsaya suka yi wannan waƙar tun lokacin da yake mulki in kuka saurari waƙar za ku ji cewa babu cin fuskar wani ɗan siyasa na cikin ƙasar mu babu tozarta wani kuma za ku ji waƙar ta bada ma'ana to yanzu waɗannan idan ana zuzzuba musu kuɗi akai akai ana cewa ku tsara mana waƙa za su ci gaba kuma kuɗi za su yawo cikin ƙasar mu arzikin mu zai ƙaru ko misali an je wajen mai shago an yi sayayya da kuɗin ba cikin ƙasa suke ba to yanzu misali su waɗannan da za a zo a ba miliyoyi su zo su yi muku shiriri ta da shirme sannan baya ga haka sai sun zazzage duk 'yan siyasar da ba fartun kuɗai da su ba sai da tsabar renin wayo wanda daga baya in waɗannan 'yan siyasa suka zo suka haɗe da farti mai mulki kai da kanka ba za ka ji daɗin sauraron waka ba saboda za ka ji cewa mutanen nan sun dawo tare da ku kuma bai kamata kana sauraron waka da ake cin mutuncinsu ake tozarta su ba mu kuma siyasar mu ba a yi ba a zage-zagen nan kun ga kenan wannan ma wata hanya ce da za a iya koya ma matasanmu da talakawa mu gabaki ɗaya mu a koya mana ɗabi'a ta rashin ta manya da rashin girmama shugabanninmu saboda mu dan siyasa ko ba ma ra'ayinsa ba ma fitowa muna zagin shi ko da baya mulki ba ruwanmu da shi kawai in muna yinka muna yinka in ba ma yinka ba ma yinka sannan kuma ba ka ganin mu Nigerian wai mun zo saboda kai kana partin PNDS ni ina partin PNDS kai kana MNC dai wancan yana lumana o wance yana yan kishin ƙasa wai kaga muna kiyayya ko muna faɗa ko muna gaba da juna a'a ra'ayi ne ko a gidanku ba ra'ayinku ɗaya da babanku ba ko da mamanku dole kowa da irin ra'ayin shi amma su wajensu ba haka bane saboda sun saba ma kansu da zage-zage da cin mutuncin shugabanninsu da 'yan siyasa su zaka ga dan siyasa na bin dan siyasa da gudu duk in aka ce siyasa ta gabato kasarsa layukan da ake rasawa da mutanen da ake kaiwa likita Allah ne kaɗai san iyakarsu Nijar sai a yi siyasa a zaɓi shugaban ƙasa har a gama zai wahala ka ji an ce mutum ɗaya ya rasa rayuwa akwai wahala kun ga kenan ɗabi'un mu ba iri ɗaya bane kina ya kamata ku matasan mu matasan mu masu waɗanda ke cikin farti na ko na komite na masu ah, bunƙasar da farti ya samu jama'a dan Allah ku rinka gayyatar mana namu su yi mana duk abin da za su yi mana mu ci gaba sun san duka tarihin mu sun san jihohin mu sun san yadda za su yi mana waƙe-waƙen mu kawai ku bunƙasa su ba abin da ba za su iya mana ba wannan harkar ya kamata ku gane cewa mu san ciwon kanmu mu inganta kanmu da kanmu babu wani shiriri ta da yanzu zamu ƙara yarda da ita yanzu zan dora maka hoto waka ta gwanja ita ma saboda tsabar renin wayo an yi kwangare na, na, MPN kishin ƙasa wai an gayyato shi a matsayin mawaki ya zo ya mafarti waka wai abin da ya zo wai war wai bayana na yi mana ciwo matan da ke wurin da sauran mutanen da ke wurin wai su ma wai amsawa suke ya kamata mu gane ya kamata mu gane wallahi ku je ku yi research abin da na faɗa akan rarara sannan ku yi risharshi ɗin waƙoƙin 'yan Najeriya da suke ma 'yan Nijar wallahi in kuna jin su za ku ji akwai renin wayo da iskanci ma a cikin su ku je ku saurari waƙoƙin ɗan Nijar zai wahala ɗan Nijar irin su na Danko irin su Jafar Anzali irin su Hamza ɗan Filinge irin su wa yake da suna Tijjani ɗan da Margu zai wahala ku ji suna waka suna zagin manyan cikin ƙasar mu don waɗanda wai ba fartin tarayya suke ba ko wani farti na daban ko fartin lumana a ce ko dan fartin sun yi abin ya sha musu kai ya haka ne wanka ya bugi yanzu ku kalli wannan waka ta yan Nijar ce ba wani suka mutunci sun na shugaban mu baba ya kai lafiya Aisha da Malika baba za ka gama lafiya Zaki kai ne ka haɗa kan 'yan Nijar duka ba bambancin kabila mun zauna isa a yage jama'a kuna kallon abin da isa a yage ya rubuto mani waye ashe ba faro ke da zahi ba ramau a isa a yage a matsayinka na sele a an daɗe kuna kallo ashe duk kuna ganin duk irin abubuwan da ake shi yasa wani lokaci nake cewa wai me yasa sai layan Najeriya waɗanda suke cin amfanin Niger suka san mutuncin mu kila ɗaya daga wasu daga cikin ku me zai hana su rinka bibiyan matasansu a comment section can suna kwatanta musu in kuma kuna ganin cewa ko kun yi girman kan da ba za ku iya tsayawa ku yi rubuce-rubuce a nan ba ku bi su ta ku yi follow back su ku yi masa magana abubuwan da suke sai daina ba daidai ba ne da mu da su kusan al'umma ɗaya ce ba kwa wannan amma yau ni da yake na kira 'yan uwana su gane mai kishin namu mu so namu yau gashi ka fito a comment dina komantar dina kana mana comment kana cewa wai kuna mantawa da cewa akwai mutanen Nijar da yawa a Najeriya waɗanda muke zaune da su lafiya suke neman kuɗi kai ma kana manta kai ma kana mantawa da cewa akwai ƴan Najeriyan da yawa suke zaune a Nijar suke neman kuɗi ba su da iyaka wannan ba magana ba ce ban zaki kowa ba hasali kira nake ga ƴan uwana mu kishin namu makaunaci namu ƴan najeriya nawa ne a nijar suke neman kuɗi ka san adadin su eh wai kuma sai ya ce ah, ah, tir da kai to kai ma tir da kai wallahi ban taba yi ma wani mummuna magana irin wannan ba a rezo sosai amma nama kai ma tir da kai saboda gaskiya ce ba kwa so a ah, duk kuna kallon abubuwan da suke faruwa a heto tiktok ɗin tun da ya fara zagin da za a heto ana ma yan nijar a masu jam'i jimilla kasar mu da iyayen mu gabaki ɗaya a zagi babu wanda ya taɓa hitowa cikin ku ya nuna damuwa ya nuna wayar da kan yan uwan mu matasa sai kwanan nan da aka ga sallah ta gabato ake ta tsegumi a kai mu kuma duka ran matasan mu ya ɓace mun fara gane cewa abubuwan da muke faɗa cewa akwai rini a cikinsa da gaske ne to yanzu kaga ai cewa kai akwai mutanen mu a Najeriya baka yi magana cewa akwai mutanen Najeriya a Nijar ba kuma ka san akwai mutanen ku kaga wannan mesajin ma naka a renin wayo ne eh mana har yanzu wannan jiji da kan da renin eh, da renin mutanen da kuka yana nan wasu daga cikin ku tunda na san ba kowanne mawaka bane ke da wannan ra'ayin irin naka na ga mutane da yawa waɗanda mawaka ne wasu shahararru ne a fim wallahi sun mana magana ta comment dina akan waɗannan matsalolin amma duk ban zo na dora ba saboda wannan magana taka ba ta yi man daɗi ba ba daidai ba ne wannan idan kana so ka kawo masala ka hito ka yi magana ko kuma ka yi rubutun da ya kamata ko kuma ka rinka kokarin dakatar da yan uwanku ni kira nake ga yan uwana mai kishin kan namu kuma ko ba yau ba muna ci gaba da kira matasan mu magani waƙoƙi dai ba kayan addini ba ne. amma mu ci gaba da san namu eh mana akwai wani tsari da ake cewa wai aras magufansu to to yanzu yana so yan uwana a maganar da yayi da maganar da nayi yanzu ku gwada mana cewa wacce ce daidai na ce ku ce nazifi salisu jar kasa ta fansu to idan yayi yawa ku ce nazifi salisu fansu to kawai ku ce a isa a yage fansu to